muna da ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka. Kamar yadda sanarwa ta gabata, wannan zaman namu ta yau tana da take, karatu ne mai dogon zango wanda aka saba a kullum, wato jawahirin bayani a mizanin shari'a halka ta takwas. Kafin mu yi nisa muna neman afuwa a wajen 'yan uwa. kasancewa ba mu fara lokacin da muka faɗa ba dama ya kamata tara da rabi za mu fara yanzu gashi har awa guda a kai yanzu goma da rabi ne a gwagwar Nijeriya. To muna neman afuwa wajen yan uwa dalilin na network da sauransu shine ya sa ba mu fara a kan lokaci ba amma insha Allah ta'ala yanzu za mu zarce a daidai da muka saya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakuranmu ya ba mu ikon gyara matattun Allah ya fi musu Allah ya rahamce su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya tsare mana lafiya mu idan ta mutu an ta zo Allah ya sa mu cika da imani to insha Allah ta'ala a gurguje za mu shiga halka ta takwas sai dai kafin mu shiga kamata ya masu bibiya na nesa da kusa kusa su san wani abu guda kafin mu shiga ciki wannan karatu da muke yi muna yin shi ne don mu nema mafita ba don mu more ba ko don mu yi wani abu daban ba a wannan ba to duk wanda zai ga zai iya yi sokaci a kai ya fara bibiya tun yanzu ya san me aka faɗa akan me ake magana ya san me ake magana ake faɗa akan me ake magana shine idan ya bugo zan saurare shi kowaye kuma kowaye akan topic da muke idan ya bugo zan saurare shi amma idan ya bugo bai ma ji me na faɗa ba kira bai ma saurara ba kila ma topic wani maudu'i daban yake magana a kai ba kan topic ba irin wannan mutumin ban sauraron sa asali ma zan saukar da shi da kira to ka saurara tun yanzu kuma ka san a akan me muke magana wannan harka ta takwas sai ka yi sokaci da yawa daga cikin ina ji mutum kusa uku ma daga malaman yan bida sun yi alwashi sun yi alkawarin za su bugo yau za su bugo yau to dama hakan nake nema don shi ma na zauna don ire-iren su mai na zauna ta hakan ne abin da zai yake boye zai fito fili to duk da waɗanda suka yi idiyayi za su kira to da Allah su saurari karatun daga yanzu har kafin mu bude layi su kira su yi saukaci kuma kar su sauka daga tofi da muke magana ta yau idan suka sauka tabbas ba zan saurare su ba idan ban sauka ba wallahi zan saurare su kuma zan ba su enough time insha Allah So, harkar mu ta yau tana hare da harkar da ya ga wata satin baya wato ta bakwai dama wancan satin da ya gabata za mu yi ba guda hudu ne za mu magana a kai amma duk da lokaci ba mu samu yi magana abubuwa guda hudu ba guda biyu muka yi muka tashi to wannan guda biyu na satin da ya gabata ɗayan ya riga ya wuce a wancan satin amma dai duk a karkashin wannan safahar ne wannan safaha wanda muka yi karatu a wancan satin a wannan safaha muke amma ɗayan za mu ɗaura a kai don daga amu tijjani akwai wancan ɗin wato tana haɗe da wanda ta gabata to a gurguje wanda yake da jawahirul ma'ayin na dawar fikir, wanda yake da jawahirul ma'ayin na dawar fikiri, ya bude wancan shafi na muka bara sai ya gabata shafi ta da talatin din kenan ya bude gurin shafi ta da talatin ya bude wannan gurin wanda yake da jawahirul ma'ayin na dawar kutubul ilmiya shi ma ya bude shafi da talatin talatin da hudu ya bude shafi dari biyu da talatin da hudu wannan ke darar fikir ya bude shafi dari da talatin na darar kutub ilmiya dari biyu da talatin da hudu yanzu kan tambayar da muka fara kanta satin da ya gabata mu dauki abu guda da tak sai mu wuce gaba abu guda ɗaya a shi shine Aliyu Haradimi yake tambayan Sheikh Ahmad Tijjani akan wani hadisi na muka ce duk duniya babu wannan hadisi a duka duniya babu an muka yi biyan cewa duk wanda ke ganin wannan hadisi akwai a duniya ya kawo amma satin da ya gabata cewa na yi wannan hadisin aliyu haradimi ne ya tambaye shan mutajani a kan hadisin amma shi shan mutajan da ya zo ba da ansa sai ya ba da ansa a kan wancan hadisin da ma'ananta bai kawo lafazin wancan hadisin aka tambaye shi a kai ba hakan ne kuma aka yi a gurin to yau shi da kanshi akwai wani waje daban da ya kawo a jikin dama wancan satin daga cikin abubuwan na goya ko wannan nan kila wani ya zai ce ai to wannan hadisin ai ba a mutu bane ya faɗa yi haramun ne ya faɗa dogara kuma an san jari shi ne tambayan Aliyu a kan hadisin to zan karanto shirin da kanshi Shehu jari ya karanto wannan hadisin da lafazin da babu a duniyan gaba ɗaya bayan ya karanto a da babu a duniya sai kuma ya bada sharhin da ya saba ma musulunci kakaf ya saba musulunci gaba ɗaya kaf to farko bari mu kara karanta hadisi mu nema a duniya a kawo mana hadisi tunda ku cewa kuka ya jawahir bayani an rubuta juzi na farko Shehu mutijani yana da ilimin da ya bunkasa a jaribin hadisi da tafsiri da fiqh har ba ya samu dauriya kan malaman hadisi yana da ilimin hadisi da ya madara malaman hadisi yana da ilimin fiqh da ya dara malaman fiqh haka aka rubuta yana da ilimin fiqh wanda har ya dara ya dara da malaman fiqh yana da ilimin tafsiri ya dara da malaman malaman tafsiri kamar yadda yake rubuta cikin juzu'i na farko kenan to tunda shi malamin hadisi har da har ma ya fi malaman hadisin to muna bukata wannan hadisin aka mana a duniya aka mana a duniya ga hadisin wanda yake da jawahir mani ya karanta wanda yake da na darul kutub ya zo shafi dari da talatin hudu? wanda yake da na fikir ya hannunsa ya zo shafi dari talatin a juzi na farko a juzi na biyu kenan fasali na biyu shafi dari talatin. shafi kai 100 hadisin tara ne a mafagen magana ya da talatin ne hadisi yana da shirin da tara to shine yake cewa wa sa'adtu radiyallahu anhu in jani ne kenan wa sa'adtu radiyallahu anhu na tambaye shi Ahmad Tijani an kaulihi alaihi salatu wa salam har muka ce wannan kauli an yi kuskure rubutu a sa hawan a gurin in ka da rubutun ilmiya ne kenan an kaulihi alaihi salatu wa salam na tambaye shi akan maganan annabi mukhbiran anillahi azza wa jalla yana mai bada labari game da Allah kala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu Allah ya ce la yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafi hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntuhu wa muka ce wannan shi a duniya gaba daya babu fa idza ahbabtuhu kuntuhu duka duniya wannan hadisin babu to wannan tambaya Ali Radimi shi Abu Tijani ya kara kawo wannan hadisin muna tambaya har yau hadisi na kama na shi a duniya sannan mu je mu ga komakelan da Ahmad Tijjani ya yi karkashin wannan hadisin a juzi na gaba juzi na gaba inda za mu je gurin amma yanzu din mu fara daga innan da muka faɗa na shafi da talatin kenan inda muka sai hasan gaba ta, don abun yana hade da wancan din ne daga nan gurin za a fara wanda yake da wannan din inda muka ce ya kamanta mutum da Allah gurare uku ya yi tashbihi gurare uku Ya ce ka anna huwa za zatul muqaddasa mutum kaman shine Allah zatin sa kaman zatin Allah wanda muka faɗa sannan ya kara kawo ka annan huwa wa laysa huwa kun ka gashi kaman Allah ne amma kuma ba Allah bane da nan gurin da sannan kuma ka anna zata hu zatu da kaman zatin mutumin zatin Allah ne wannan muka faɗa sannan ya ga wata muka ce wannan gaba ya sa ya ma majariya Allah kuma ya sa ma hankali kuma tabbas wannan din kafirci ne to a daidai wannan wuri za mu fara karatun mu zo dai-dai wannan gurin inda yake cewa ai mun sai a kalmar mu na cewa man ku shi lahu an zaba zara timin tauhidi hamala samawati wal ardi ala sha'a min adifani ainihi li anna huna hada fi hada makami bil quwwati 'yan ilahiyya Lahi, ka yanzuru za kana hu, ka za zatuhu hu, ka anna zatuhu ka za zatuhu zatu ta ana. to anan wa yasma'u billahi anan mu fara maganar daga nan za a fara karatu wa yasma'u billahi wato nuktan shine yake tabbatar cewa jin mutum daidai yake da jin Allah rike wannan kalmar yadda arifi yake ji to haka daidai yadda Allah yake ji yake ji babu bambanci tsakanin jin arifi da jin Allah ba bambanci tsakanin jin arifi da jin Allah yana mai dogaro da wannan hadisin to muka ce wannan maganar zan kawo daga malaman duniya kafirci ne idan ka zo ce ga wani mutum yadda yake jin abubuwa yana daidai dai da jin Allah subhanahu wa ta'ala doki ne ba abu da zai boyu ga Allah Allah yana jin koma muryan komi nisan gurin komi kankancin muryan Allah yana ji kuma komi yawan muryan Allah yana ji kuma ya ware mu ya ka faɗa to haka arifi ma yana ji irin jin Allah daidai wa daida daidai wa daida ba ba bambanci ko na sisin kawo to wannan shine nukta na zan magana akai sannan gani yace ganin arifi da ganin Allah ba bambanci yadda Allah yake ganin abu haka arifi yake ganin abu kunnen doki ne ganin Allah da ganin arifi muka ce wannan mashirka ne wannan kafirci ne ka ce wani yana jin wani abu kwatankwacin jin Allah wani yana ganin wani abu kwatankwacin ganin Allah ba bambanci wannan ba tauhidi ba ne zan kawo daga malaman duniya ne zan kawo na magana duk wanda ya bari haka ba musulmi ba ne har daga sofaye ma na farko zan kawo yau har daga sofaye na asali na farko za suka ce wanda ya bari wannan ya kafarta shi ma zan kawo wannan zaman insha Allah to mu zo mu ji wa yasma'u billahi yana ji daga da Allah yake ji wa alamatu hadha an-nadri wa sam'i billah wai alaman arifi wajen ganin su da jinsa da Allah gani an yanzura al-wujuda kullahu yana kallon dukkan halitta arif yana kallon dukkan halitta an yanzura ya kalla al-wujuda kullahu min arshi ila furshi daga daga daga daga mazauninsa zuwa makwancinsa yana ganin wannan abu min haythu la yakhfa minhu zarra a littafin jawahirul ma'ani na darul kutub ilmiya akwai don gyara kaɗan shi an rubuta min haisu an la fa min zarra wahida akwai an akwai min haisu an la na dar kutub ilmiya kenan amma na duka fikri babu wannan an din a wajen ba sa an ba min haisu la fa min zarratun wahida haka aka fara zarra guda kwatankwacin kan allura ba baya boyo ga arifi yana gani abu duk inda yake a halitta to arifi yana gani wannan abu to me bambancin ganin wannan da ganin Allah amma ma inda in dan kawo inda mai ce duk daya ne shi ma zan kawo wa yastawi amruha fi ma fi ma kana harbahu wa amamahu wa yaminahu wa shimalahu wa fawqahu wa tahtahu a san da arifi yake gani daidai ne kadara abun yana bayansa ne ko yana gabansa ko yana hannun dama ko yana hannun hagu ko yana sama ko yana kasa duk yana gani yara zalika yana gani wannan din fil ani wahid a lokaci guda yana ganin su dafa wahida gani guda ba masa ya juya haka ko ya juya haka ba gani guda kawai ba ya raba mutu tsakanin baya da gaba da gabas da yamma shi komai yana gani to wannan ganin da na Allah me bambanci sannan kuma sai ya ce yana karwa ya rahu kan jauharil fard yana kallo kamar ruwa ne a cikin glass haka yake ganin su alladhi la yakbar al-qism baya karban rabe-rabe a ganin ai wancan yayi nisa wannan yana gaba wancan kaza babu shi babu tsakanin na gaba da na baya duk yana ganin su Mana yace fa la takhtalitu alaihi mar'iyat abunda ake gani bai samu sabai ya ce wannan baya gani wannan yayi nesa wannan da babu halittu gaba daya. Ba bambanci. Wa in ikhtalafat ahwaluha wa awda'uha wa harakatuha wa alwanuha kulluha wa alwanuha kulluha amma eh kulluha anan naga wa alwanuha kulluha يراها على ما هي عليه دفعة واحدة في العام الواحد في كل جهة من جهاته فلا تختلط عليه ذرة واحدة yace abun da yake zai kalla bai samu bambanci wani wajen kallo ko da ma halayen abun suka bambanta a hawaluwa da ko da ma motsin abun za su bambanta ko da launin abun za su bambanta wannan baya hana shi ya kalli abun kai tsaye kaga wannan magana wajen ganin bawa ganin bawa da jin bawa ba bambanci da na Allah to bari mu cire kalmar inda zai fitar da abun a fili ba tare ya iskari ya yi dogon zango ba sannan ya jawo wancan hadisan muka babu a duniya da bakinsa to bari mu garzaya wurin kaga akwai alakan wannan tunda duk guri guda ne hadisi guda suke magana akai kai akwai alaka tsakanin wancan da wannan da sai mu garzayo zuwa wancan mu hada da wannan tun da hadisin guda ne a gurin sai mu tuna tijan a lokaci kadan kawai sai mu gudu a yan uwa kira tun da lokaci ya tafi yanzu idan kana da jawahirin ma'ani na daru fikir ka je shafi ɗaya ka je shafi ɗaya a fasali na uku kenan ka san wancan yana fasali na biyu ne a juzu na biyu babi na biyar fasali na biyu ne wannan wani karanta yanzu na yanzu kuma da zamu karanta din yana juzuyi na biyu babi na biyar fasali na uku kaga ga wani fasali wancan na biyu wannan na uku to abu ne shafi da sittin da ɗaya inda zai kawo wannan magana a fili da kuma wannan hadisin idan kuma kana jawahir mai na daru kutubin ilmiya ne dar kutubin ilmiya gure shafi da biyu da tasa'in da hudu da biyu da tasa'in da hudu 294 inda yake magana kan da'iratul arif da'iratul arif bude gurin in kana da darul kutub ilmiya ka bude shafi 244 244 in kana da darul darul fikr ka bude shafi 161 a ba juz'i na biyu babi na biyar fasali na uku shafi dari da sittin da ɗaya a kuma darul kutubi ilmiya gabo da juz'i a shafi dari biyu da tasa'in da hudu 294 gabo da sai aka kalla in ka gudun wasu an tuhu radiyallahu anhu aliyu haram ya ce na tambayi shamu tijjani an da'ira arif da'iran arifi da'iran arifi da'iran arifi bude wajen ya ce fa'ajaba radiyallahu anhu bima nasuhu ya amsa ga irin da ya amsa kala ittisa'u da'iratil arifi idza rufi ila mahallil qurbi ya ce yalwatuwar da'irin arifi idan ya kai matsayi na kusanta kasu wancan hadisin ya magana kusantarwa ne a yi kuma ya takarau ilayya abdi bin da ta uhibbahu ka to da hadisin wa shirin ne nan gudan. to arifi idan ya kai wannan wato daga matakalan imani zuwa ga matakalan eh, gani ibada kamar ka ganin Allah to idan arifi ya kai matsayin kusaci ga Allah sai ya ce ina lillahi sifata sam'i wal basari amma a darul ilmiya anna lillahi sifata sam'i wal basari wal kalami wal wal irada a darul fikri inna lillahi da kasra صفة السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة كل صفة من هذه تحيط بجميع الوجود في آن واحد a kuma dan rubutu mai ilmiya ba haka aka rubuta ba cewa kai kala kisa'u da'irati al'arifi idan a ila mahallin kurbi sai ce anna lillahi sifata sam'i wal basari wal kalami wal qudrati wal irada kullu sifati min hadhihi tuhitu bi jami'i al wujudi ka fi alin sai ce ka ahad to wannan kuskure ne ka ahad kuskure ne ba ka ahad bane a wajen ba ka ahad bane a gurin ku gyara fi anin wahidin haka a rubuce a gurin a lokaci guda Allah yana da sifan gani sai da ya kawo sifan ba Allah yana da sifan gani yana da sifan ji yana da sifan magana yana da sifan kudura da irada sai ce wannan sifar gaba daya ta tana tattaruwa ta kebance guri guda a lokaci guda arifi zai mallaki wannan sifar la yaxtalitu alaiha ikhtilatu wujudi bi zawatihi aw bi alfadihi aw bi harakatihi yace bai samun cakuruwa na halittu da zatin zati bai samun iskari wajen ganinsu su aw alfas bi alfadi ko da lafazin da za su magana a lokaci guda kadara duniya na gaba da idan suna magana a lokaci guda arifi yana ji kuma yana ya gane wancan da wancan wanda wancan baya samun cakuruwar murya abi harakaji ko motsin wannan ya tafi can wanda ya tafi can wannan ya zauna wannan ya tashi wannan baya samun iskari wajen ganin su da jin su shi bi kenan sai ki fa innahu yumayyizu kulla fardi min zalika ala hiddati yana ya ware kowanne daga cikin nan ya gane me wannan ya faɗa ko yare nawa ne fa a duniya ko yare nawa ne kuma ko muryan nawa ne ko muryan dabba mala'iku dukkan halitta zai gane me aka faɗa baya samun takura yumayyizu kulla fardin min ka. zai iya ware kowanne muryar daga cikin waɗannan ɗin zai iya warewa ala ita ce yake tamyizan irin warewan da ma la yahtar bi ghairihi bai cakuduwa da junansa Lafi sami a wajen ji baya samun rudani wala fi basarihi a wajen gani baya samun rudani wala bi sifatin min baki sifati ko da wadansu sifofi gaba daya ba baya samu iskari kamar yadda Allah yake a gurin Allah shi Allah haka yake wa haka zal arifu shi ma'arifi haka ne karba wani wani kamanceceniya Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana Allah yana da kudura Allah yana da irada kuma dukkan sifofin Allah ba wani halittan da zai boyu ga Allah wajen ganinsa ko wajen jinsa ko wajen magana ko wajen kudura komi yawan labazin abun komi yawan motsin abun Allah yana iya warewa to kaman haka wa haka Arif haka arifi ma irin na Allah ne wannan tashbi ai haramu ne wannan tashbihin haramu ne wa haka arif arifi ma haka ne idza rafa'ahu ila mahallil karbi qurbi ila mahallil qurbi idan Allah ya kusanto da shi ta wannan matsayin yusiru sai kaga yana zama sam'uhu yasiru kai yasiru sam'uhu jinsa zai zama yasma'u yana ji ka sama'il haq kaman jin Allah idan ya samu sai ta kusanci ga Allah sai ce yasiru sam'uhu jinsa zai kasance yasma'u kasama'il haq yana ji kaman jin Allah ba bambanci yana ji kaman jin Allah bittisa'i da'irati don girman da'iransa zai ji kaman jin Allah ba bambanci da nashi da na Allah yayi fa yana yace fa fi dhiki da'ira inda ce da bai kai matsayin kurbin nan ba la yahtamilu illa fardan wahida min kulli shay'in ba abun da zai ya ji mai kyau ya gane mai kyau sai idan da dai ne. sai dai idan mutum biyu suna magana a lokaci guda ba zai ya gane sai a ah, kai ka bai wannan ya magana inda bai kai matsayin takarrub da Allah ba murya yana samun roda ne sifa yana samun roda ne zati dan ya yana samun roda ne a lokacin shi bai kai wancan matsayin ba amma idan ya kai matsayin baya samun roda ne to a nan guri ma akwai kuskuren rubutu tsakanin wacce jawahir ma'ani da wannan jawahir ma'ani jawahir ma'ani na dalil shukri an rubuta cewa la ya'milu illa fardan wahidan min kulli shay'in la fil alfazi wala fil zawati wala fil harakat da'iratihi wa wi'aihi kaga yadda aka rubuta da kirkire amma kuma na darul kutubi ilmiya ba haka aka rubuta ba sai cewa kai فإنه في ضيق الدائرة لا يحمل لا يحمل الأفراد لا يحمل الأفراد أو أحدا من كل شيء أكاكاروتا لا يحمل الأفراد أو أحدا من كل شيء أما كوبا أنا إلا فردا واحد أو أحدا من كل شيء هكذا كاروتا لا في الألفاظ ولا في الزوات ولا في الحركات لديك دائرته ورعائه فإذا ارتفع إلى محل القرب اتسع دائرته باتساع معروفه أنا ما معروفه بني الدار العلمية رد معروفه أدار الفكري أرد معروفته أكا أكا رد فحمل من الأقوال في العين واحد من الحركات والزوات والألفاظ ضربا ما وسعه معروف معروفه tuhu a dar fikir ya rubuta ya fata rubuta ma'rufa tuhu sannan kuma an sa tawon rubuta ba kawo tawon nan ba amma a dar kutubi ilmi an kawo ma'rufi ma wasi'ahu hu, aka ka kawo shi dai ne fala taqtalitu alaihi aswatu wujudi fi an wahid fi an wahid ولا تختلط عليه ذوات الوجود في العين الواحد ولا تختلط عليه حركات الوجود في العين الواحد سمعا وبصرا وهكذا في قوله yace shi baya samun rudani na kauna matsayin yadda Allah yake jin abu gaba ɗaya, haka shi yake jin gaba daya baya samun rudani yadda Allah yake ganin abu gaba ɗaya, haka shi ma arifi yake gani abun gaba daya baya samun rudani yadda zatin komai Allah yana gani da babba da karemi duk Allah na yana gani to haka shi ma'arifi zafi komai yana gani sai ce baya samun rudani amma da daidai ku bai gano matsayin bane da ba zai gani ba to shine sai kuma ce haka za kaman wannan ne ma fari ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a hadisin wa yadahu lati yabtishu biha da annabi yake faɗa haka bawa zai zama hannun Allah wannan da yake tabawa sai ce fa inna batshahu yattasi bi tisa'il qudratil azaniyya yace kamungan arifi shi ma kamunga ne zai yalwatu ya zama irin kamunga ko kudran da bai da farko na Allah haka na arifi ma zai zama ku duba lafazi mai kyau fa inna batshahu yattasi'u bi tisa'il qudratil Kamun ganka zai yalwata kwatankwatin yalwatuwan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba farko yanzu don Allah akwai matsayin da arifi zai kai ya samu wannan matsayin irin kuduran Allah irin jin Allah irin ganin Allah har kuma ya zama ganinsa da tabawansa bai da farko shi arifi ya zama bai da farko shi arifi sai ta ya kajiru matsalan ala an yukawwima al-arda kullaha fi tarbati ainin zai iya ya tada duniya a lokaci guda kamar kiftawar ido a daidai da wa ido arifi zai iya tara duniya kaf ya gina ta ya ajiye ta Kamar kun ya kuna kawai duniyan kaf arifi zai iya gina ta cewa ya yi. ya kadiru masalan zai iya ga misali kamar ala yukawwi mal arda kullaha fi tarbati ainin ya sayar da duniya gaba da cikin kiftawa ido wa haka zalikul hulladhi yamshi biha haka kafa da yake tafiya da ita فإنه يقدر على أن يمشي الوجود برجله في دربة عين زي ya tafiyar da halittu kaf da kafansa kiftawar ido wa hadha man hadisi kuntu sam'uhu kuntu sam'uhu da aka karanta na wanda wanda aka kuntu kuntu sam'ahu zan zama jinsa sai ya ga wani riwaya da muka ce babu a duniya gaba daya sai ce wa ma'ana riwayatil ukhra kuntuhu kun ga rubuta gurin wa ma'ana riwayatil ukhra kuntuhu wannan shi muke duk duniya babu kaga shi aka ce ya kara kawa riwayar ya ajiye ta bayan shi yace ya fi malaman hadisi yin hadisi to wannan hadisi daga ina ya samu wa ma'ana riwayatil ukhra kuntuhu riwaya da aka rubuta daga nan cewa kuntuhu din da ya faɗa din nan ma'ananta ma'anahu كنت نائبا عنه في جميع صفاتي ومعناه يسمع بسمع الحق ويرى ببصر الحق ibra ai da mai to anan magana ta kare Allah yake zan zama masa na'ibi kuntu na'iban anhu zan zama na'ibi gare shi fi jami'i sifati sifa ta gaba da kaf zan zama wa arifi na'ibi wala in ba don kalmar na'ibi yana da ihtimali ba da mu ce anan waye na'ibi ne an ce wannan imami wannan na'ibi wannan shugaba wannan na'ibi da za mu ce na'ibi shine second step amma kalmar na'ibi ta dauka ta dauka ra'is da kansa din a larabci to idan hakan shi ake nufi anan kuntu na'iban anhu zan zama wani ni ne sarkinsa fi jami'i sifa ta gaba zan mallaka masa zan mallaka masa kaf sifa ta gaba ɗaya wayin ji Allah subhanahu wata'ala sai kaga yana ji kwatankwacin jin Allah yana gani kwatankwacin ganin Allah to kaga wannan maganar ita ce muke cewa wannan maganar kafirci ne da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da wannan maganar tabbas ba ta kan gado siffanta bawa ka ce siffansa kamar na Allah, jinsa kamar na Allah, ganinsa kamar na Allah, da yawa da kacin ma su wanda ya fada wannan ya kafirta. Zan kawo misali kamar malamai zuwa goma ne zuwa sha wani abu haka. A littafin al-irshadu ila sahih al na Salih Fauzan juzu'i na farko shafi 147 ya kan maganar ibn al-qayyim alaihi rahmatullah da maganar nu'aym bin hammad malam imam bukhari kenan alaihi rahmatullah yake cewa ibn al-qayyim yake cewa lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina ba mu kasance ba muna kamanta siffar Allah da siffar mu ba mu kamanta siffar Allah da siffar mu ibn al-qayyim yace innal mushabbiha duk wanda yake kamanta siffar Allah da sifan halitta abidul ausan yana bautan gumaka ne yace wa man shabba sifatin lahi bi sifati khalqihi wanda ya kamanta siffan Allah da siffan halittunsa sai ce fa huwa mushabihun nasara yana kama da kristoci allazina ya'buduna masiha ibn maryam alaihi salam wanda suke bautan annabi isa yana kama da su inji ibn qayyim alaihi rahmatullah ya karra duk wanda ya kamanta Allah da halittansa wa huwa nasibu li mushriki nasrani nasrani yana kama yana ya hada alaka tsakaninsa da mushriki banasari to shi kuma malamin Imam Bukhari Nu'aymun Hammad yake cewa man shabba Allah bi khalqihi faqad kafara wanda ya kamanta Allah da halittansa ya kafurta wanda ya kamanta Allah da halittansa ya kafurta inji Nu'aym bin Hammad malamin Imam Bukhari alaihi rahmatullah sannan kuma irin kwatankwacin wannan akwai a cikin littafin sharhu ala fikirat wasitiya na Sadruddin Muhammad bin Alauddin Ali bin Muhammad Gani bin Abdul Aziz Al-Hanafi wanda Ahmad Shakir ya masa takikin mutum da ya yi wafati bayan hirar shekara ɗari bakwai da tasa'in da biyu ya kawo wannan wajen baha wajen kalmar sawala da fiye anam Allah baya kama da halittunsa kwata kwata kwata kowace fuska ba san da zai ka kaje je wane zai zama kaman Allah a zati zati fa hululiya hululiya ne yanzu ku komai da muka faɗa da farko shafi ta ƙarshen yake cewa a shafin da muka fara yake cewa Allah bawa inda yake cewa muke cewa ka anna za ta hu zatu Allah da muka fara mutum zai zama zatin sa kamar zatin Allah daga ka gan shi kamar Allah ne kuma ba Allah bane a nan shafin shafin sa na gaba da fikir yake cewa a lokacin mutum harakansa ba nashi bane motsin jikinsa kenan ba nashi bane tunaninsa basiransa ko mun sa shi ba na shi bane har ya kama sai mata ga abu da bustani mutum wanda zai fari komai zai yi komai amma shi ma ba shi ba yake ba fa shi ma bai masan da yana wannan abun ba bai masan da yana wannan abun ba Allah ne yake control nashi da zaran ya farka inda zaka tambaye zai ce maka me ya faru yadda ka san aljani zai shiga jikin mutum idan ya shiga jikin mutum shi ke control mutum ya yi komai ya yi zagi ya yi barna duk shi ba shi ne yake ba jini yake control na shi yake amfani a jikinsa amma ba shi ne yake ba haka wannan ma in ji shan jani to idan haka ne shi da kashi kuma kara kawo ce wannan mutum shi zai je ya aure zai je ya aure kuma a lokaci guda yanzu zai aure yanzu zai haifi yaya ishirin har ya ce irin wannan da yawa ya faru to a yana taɓa faruwa ne mutum zai zai wai wai to kuma waye auren Tunda shi jikin sa Allah yake kotura jikin sa ba shi bane bai ma san me yake ba waye auren waye auren waye aka haifa masa a lokaci guda ya aishirin a dai wannan shafi da zata haka aka rubuta ku je ku duba a shafi da tun to waye mai auren waye an da aka aka masa yayi 20 a lokaci guda ai ce wakar waka a auliyar auliya wani yadda yawa sun ya faru da su ba mu kamanta Allah da halittansa Allah ne sakamin sai shi ne to da tayi mala yace fa min kalam ya bi hanifa rahimahullahu ta'ala bi dhikr akbar abu hanifa yace shek abu hanifa yace ma abu hanifa la yushbihu shay'an min khalqihi Allah baya kamar halittansa ta kowane hanya ta kowane hanya sannan sai ya ce maka wa zalika wa sifatuhu kulluha ila sifati makhluqin Sifofin Allah gaba daya baya kama da sifan halittu kaf ya alamu la ka ilmina yana da ilmi amma ba irin namu bane wa yakdiru la ka qudratina yana da iko amma ba irin namu bane wa yara la ka ruyatina yana gani amma ba irin ganin mu bane in ji Abu Hanifa amma kuma shi wannan yace ganin sa da Allah ne jin sana Allah ne zatin sana Allah ne ya kara ga hadisin wa'an man shabba Allah bi shay'in khalqi ba huwa kad kafara haka ibnu jibril alaihi rahmatullah shi ma ya kawo wannan maganar na na Ahmad yace wanda ya bari wannan kuma na tabbas ya kafarta sai ce la ta jalu lillahi masalan kar ku kawo Allah kama ku ce kaman na Allah Yace ce fa laysa lahu masal Allah bai da kama fi sifatihi wala fi zatihi wala fi af'alihi Allah bai da kama cikin sifarsa haka cikin zatinsa haka cikin ayyukansa bai da kama la fi sifatihi alfi'iliya wala fi sifatihi alzatiya. sifan aiki bai da kama sifan zati bai da kama ita ai la yushbihu shay ba abun da yake kama da Allah ko ta ne hanya ta kowace hanya haka a cikin nawakidul imani al-kauniyya Muhammad bin Mus'ab al-Abid ma ya faɗa yace duk wanda yariya Allah yana da kama kafiri ko ta ina yana da kama yace zindiki ne kuma kafiri ne haka Ibn Huzaima ya faɗa yace duk wanda bai tabbatar Allah ya sama al'arshi ba bai kuma tabbatar wa Allah sifan kadaitaka ba wa huwa kafirun yustatabu fa in taba wa illa duriba unubuhu yace wannan mutumin kafiri ne ko ya tuba ko hukuma ta kashe shi wa in ji ba ibnu hudayma fa ko mutum ne fa haka a juri ma ya fada alaihi rahmatullah to ka duba usulullahi kai juri na uku shafi da ribu da shida haka muktasar wani zahabi shafi da tamanin da hudu Muhammad bin Isma'il ibn Khuzaiba annai sabuyi a shafii kenan wanda ya bar duniya ma shekara 321 bayan hijira yau ana magana shekara dubu da wani abu baya baya duniya shi wannan magana haka a littafin usuluddin inda imam abi hanifa na muhammad bin abdurrahman al-khumais usuluddin a wannan littafi juzuyin sa na farko shafi dari uku da uku baya ya kama magana Hamad da yake ta man shabba da bishayin min hanka yi fahuwa fakar kafara wanda ya kamanta Allah da hadisinsa ya kafarta ya kama magana Ishaq ibn Rahawaihi yace man wasaba Allah duk wanda ya sifanta Allah fa shabbaha sifatihi bi sifati ahadin min khalqilla wa huwa kafirun billahi al wanda ya kamanta sifan Allah da sifan wani halitta ya ce kaman na Allah ko kaman na wani halitta tabbas ya kafarta ga Allah subhanahu wa ta'ala in ji ishaq ibn rahawaihi to haka nan kuma a littafin al-imanu haqiqatuhu na Abdullahi ibn Abdul Humayd al-Athari kenan juz'i na farko shi ma shafi hamsin da tara ya kama ga Imam Abi Hanifa imam al-imam Abu Hanifa da kuma imam al-Hafiz Nu'aym ibn Ahmad Abu Hanifa yace la yanbaghi li ahadin an yantika bi zati Allah bi shay ba wanda ya halatta ya bari wani abu game da zatin Allah yace zatin Allah kaman zatin waye bai halatta ba kai ma magana kan zatin Allah Abu Hanifa yace bai halatta ba bal ba haka ba yasifuhu bi mawasa bi nafsihi yasifanta Allah da abun da ya sifanta kansa da shi kadai kawai wala yakulu fi ra'yihi shay'a kar ya fada bisa ra'ayinsa komai tabarakallahu ta'ala rabbul alamin yi wannan magana abunda da akwai nasi kawai ya sai inji imam abu hanifa kuma ya kama maganan imam al-habis tuwai ibn hamad man shabba Allah bi khalqihi wa kada kafara imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa wajen farin aya wa alaihim na wa ma'a zati yi nahu ayatina sai ya ce ko kuma inda aka sa ba ya ce wato wai za hazla misaka misaka bani misaka nabiyina ko kuma wala wala da hazla misaka bai a ina cikin cikin suratul araf na cikin suratul araf wato alaihim wato alaihim ne shi ne anan gurin imam imam qurtubi ya ce wala uzra lil mukallib fit tauhid duk wanda yake takriri wajen tauhidi tun da shawai ya faɗa kawai zai sai a kai ba ruwan shiga ga nasi ga aya shi ko wa ko yake ya gyara da wancan din a sai a kai ko ya ce wani hakan na yadda imam kutu ya ce bai da excuse a gaban Allah Bai da uzuri a gaban Allah to haka kadi iyad alaihi rahmatullahi cikin littafin sa shifa wajen karshen fasifasin bayanin ma huwa min makalati kufur garshen maganganu na kafirci amma ya tawakkafu aw yaqtalifu fihi amma da bi Ya yace wa awwal ma bada abi kala kullu makalatin surihat ko sarahat bi naf'i rububiyya aw wahdaniyya aw iba aw ibada aw ibadatu ahadin ghayri la aw ma'alla fa huwa kufr duk zancen da duk maganar da zai sarraha wajen kore rububiyan Allah ko kore kan Allah ko bautan wani Allah ko tare da Allah a kada hala wani abu tare da Allah ita duk wannan kafirci ne in inji alqadi iya alaihi rahmatullah irin shi kuma abul wafa ibn aqil ya faɗa wanda ya kawanta Allah da hadisan ya kafirta a dai wannan littafin da muka faɗa na littafin at-tawdihu wata timat ala shubuhat to haka ibn taymiya alaihi rahmatullah a littafin alaƙatul hamawiyya juzi na farko shafi tamanin da uku shi ma ya ce duk wanda ya kamanta ana da da ya kafarta har ya kama ganan da muka fara malam imam bukhari nu'aym har ka aluduri da alayhi gafara imam zahabi shi ma ya kawo irin wannan magana wanda ya kamanta da da hadisan da ya ta da dai maganganu da yawa har ma abul hasan al-ash'ari abul hasan al-ash'ari wannan shine wanda suke cewa yan ash'ariya ne ba to zan ajiye maganan abul hasan al-ashari zan ajiye shi a cikin makaratu islamiyina zancensa zan ajiye wajen barinsa cewa wanda ya kamanta Allah da halittansa ko zatinsa ko sunan Allah ko sifar Allah ko kudurar Allah ko aikin Allah ya ce ya kafarta. to zan ajiye wannan kalmar tun na abul hasan al-ashari ga mai kira zan ajiye ga mai kira wannan wajen shi zan barinta wa zan ajiye insha Allah ta'ala to Kuma kaga yanzu nukta nukta mu ta abu biyu ne ga mai kira. Hadisin kuntuhu a kamar a ina ne wannan hadisin. Hadisin kuntuhu muke so a kawo mana. A kawo mana hadisin nan daga ina yake. Fai za a babtuhu kuntuhu. Kamar yadda ayyuka ranar ya faɗa, kamar yadda Shahu jari ya faɗa a kawo wurin kawai. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma me bambancin jin wannan arifi da jin Allah shan wata janace ba bambanci daidai wa daida irin jin Allah haka yake ji to wani matsayin mutum zai samu a duniya ya zama yana ji irin kwatankwacin jin Allah babu bambanci yana gani kwatankwacin ganin Allah ba bambanci wannan gurin to muna so wanda zai bugo ya bugo magana a kai ya buga zai buga mai magana za mu bude layin kira ga wanda zai kira za mu bude layin kira insha Allah ka yi magana ka magana ta ilimi kuma akan akan nukta kamar yadda na fara karka fita a topic kar ka fita a topic ka yi magana guri guda kawai abun nan da muka faɗa abun nan da muka faɗa a ina ne a kawo mana hadisin nan na farko sannan kuma ya za a bawa ya zama ya samu matsayi ya zama jinsa irin jin Allah ganinsa irin ganin Allah zatinsa irin zatin Allah a wannan nukta ka yi magana da Allah karka fita to bi kana fita zan ajiye ka gaskiya to kana iya kira yanzu kana iya kira ah, awa kana ya kira direct ko ta wasu assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, to wa yake magana ne? Ina magana da Adamu Ali daga Bauchi. To mala Adamu daga Bauchi don wa muna jin ka. Masha Allah, to wa yake magana ne? Muna jin ka Adamu. Amin mana Allah ya kama mu cikin rana gaba daya. Ah masha Allah mala na gode masha. Ni ma gode mala da mujalla kuma da kai. Masha Allah. Come on. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi muna magana da wa. Ba magana da Bashir Usman ne daga Akwai Bom. Bashir Usman daga daga Akwai Bom. Eh. Mana mace muna tare da kai muna jin. To ka kira da ni fata alkhairi mana Allah ya taimaka. Amin malam Bashir. Ya taimaka Allah ya kara Amin, amin, amin, mana ne Allah sarki, godiya muke mana Allah ya tara mu cikin laran gaba ɗaya. Assalamu alaikum. So now, why can we and why can I? Amin mana ini? Allah ya kare. Allah ya kare. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Ya Allah. السلام عليكم انا كيسو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

sukan da kansu da suke yi da zafin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan malaman da ka kawo waɗanda su suka kafir da waɗannan. Eh. Akwai malaman dama da yawa amma ina da lokaci. Alhamdulillah ma na nisa. Zan kawo kuma waɗanda ba. To amma dai alhamdulillah. Ka kawo ka kawo har waɗanda suke gejin da kansu zuwa gari. To wannan abin a cewa hmm. mutane na ita waɗannan mutanen yari da ake da suke bi ba hmm. wallahi kalla a wani wajen sun yi bambara da ita. mana, kuwa, sun? kisu. Ina da malaman guda hudu ne malaman su nasu. Yawwa na na Na kawo guda ɗaya na kawo Abdulhassan Ash'ari guda ɗaya kawai shi na ajiye shi a suna amma malamai guda hudu ne a nan. masha Allah masha Allah ka ajiye wani amana inda in wani ya zo a buge shi da shi ya yi to abin da ke suna kara a cikin wannan eh. tabbas abin da ma al'umma haka yake kuma yana daga dalilin da ya sa mutanen nan eh. suke yin kasa tauhidi gida uku. Eh, kasa tauhidi ne tauhidin uluhiyya, tauhidin rububiyya, tauhidin asma'i wa sifat. wannan abin duk gaba ɗaya in ka da tauhidin wala wallahi za ka da ɗauki wannan bauta ta Allah sun ba wa shugunan to shi yasa idan aka aka nuna wa mutane babu wanda ya cancanta abin da ta wasi Allah to kaga ta nan wajen za a ji da abubuwan da suke faɗa za su kalla a fallasa su haka da rububiya to yanzu wannan abin da mana Ahmad ya karanta yan uwa ya karanto mana abubuwan da suke karkashin tanzilul asma'i wa sifat cewa sun wani suna na Allah da suna da Allah Allah ne ya kaɗai da shi ba wanda ya suka bi da wannan abu to amma su ga shi sun suka da kansu da shi a nan wajen idan muka zo ba cikin a wato a zamu da ga shin Ahmad Tijjani yana cewa Fa'in na gayatar uku biya, a hawanin haɗari da ku biya. ya juya ya jawo cikin haɓaka ku bi biya, wajen ƙasa farkaka. Wani da fihlo da maku ɗara. Hmm. Wata hankulu biya asama da yiwar ya tabbatu da sunayen Allah da sifofin Allah guda ga ya daura a hara. Ka duba wannan bayani ba da, Ka duba wannan bayani. Tabbas na yi. To, yawa. To, abu na biyu yana cewa lan kushika an haqiqatil wani la ubida. Aka yi faɗa. Yace da za a yaye maka da haƙiƙanin wani to sai a ta maka. yake da hannun anna awsafuhu min awsafil ilahi duk dukkan kowane duk da ba a ɗaya dukkan gwamnati su ko Allah da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ana ma wa zan gwamnati yace wa ila ko kidi karan ka ce su ba da da kila asiri tabbata daga tabbata sai suka ce da an na annahu ne da shi sani a yi. ينطلق من جميع أوقات البشرية yana kuma daga gaba ɗaya cikin mutum kamata sani abin arabu ya zo min jirgi a kamar yadda take tuɓe akuya daga fatan da wa yanzu ba su ba a kan ya maka kan akan akhlaqi ilahiyya kaga sai a samu da gaba ɗaya na Allah kaga ya kuma Allah ce inna lillahi na inna sannan kuma abin arabi yana faɗa daga ayar tijani ne قوله التجاري خليفة عن الله في جميع مملكة الإلهية وبلاد الجنوب تدور مالا wani وبلاد الجنوب babu wani kefancewa babu wani abin da ba ba inda aka aka aka aka yanki yake mu shi a hakan ya fi kantu bintani itifafin lahi wa akwai haka shi a ne a rabi ya ce shi ya ni ya sufanci da ke baki ɗayan siffar Allah da sunayensa illa lillahi wa illa ilaihi ya ce hatta ka annahu ainihu har ma ka kamar shi ne yi ka annahu huwa ainihu ma tabaraka wa ta'ala illa lillahi wa illa ilaihi kaga wannan magana da tana cikin asirin kariya tana cikin da wani ma'ani suna zama da kaga waɗannan akwai amina kama da akwai a shafi da tamanin da uku ne darin fikiri daidai ne akwai a ciki. ba yau wata hanyar ma'ani ko wanda yake da gida babu kari al'adar yau ina bi shafi na ɗari da arba'in da biyar Allah ya saka ma da alheri to waɗannan abubuwa aka maka samu su ne bidai waɗanda suka hada ba su so a ce tauhidul asma'i wa sifat da yanzu ahadu sunna idan kan makoma da mutum ne ka kace tauhidin Allah ya kasu kasu ya ka akwai tauhidul rububi tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat to kana zuwa tauhidul asma'i wa sifat duk wanda ya ce maka yana kama da Allah ta wani bangare to ka a nan wajen za ka za ka ka da za ka za ya kafurta wannan mutlaka ya kafurta da azbani ne Allah ke dai ka kalli irin girman wa huwa samiul basir ai dama ainihin kafurta shi ne kare ta alqur'ani Allah ya ce dai ka kalli irin ya kuma ka ce yana kama da wani ka gani kai ka ce ya ce ne daga mutum shi ka ka mutunta shi ka ce yana kama da wani Allah Allah Allah ya sa ma da kai Allah ya sa ka musu da kai eh saboda haka muna jira yanzu mu ga wanda Allah ya sa su fito su kare a ko wanda suka cika waki Ok, akwai wanda suka cika waki eh su nake jira a mata ai da na zan yi wa bugowa a bugowan ka ai da na sa bugowan ka ya yi ba laifi muna jira za su zo muna jira su

ka yi addu'a kawai da Allah kawai kowa comment ka yi addu'a ka yi hakuri ka bari su kira su ce ba mu gane ba su ce kariya muke yi su ce kirkira muku akwai malamai ne ma ba ma yaba ne su guda uku suka yi alkawari za su kira ko kura su kira dana mu magana da su assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da kuma magana wa sunana Khalil Umar Kofar Wambai. Na malam daga Kano. Ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi malam. Amin malam Khalil Umar. Allah Allah ya biya ka da gidan aljanna malam. Har yanzu dai malam halka ta takwas an yi babu wani da cikin waɗannan mutanen da ya suke ta ihu suna ta kururuwar cewa karatu ne ya gina su ba wanda ya fito ya ɗau ko da halka ta farko da kai ko ɗaya daga cikin halkokinka da kai ya warware ta warwara ta karatu malaka wannan yake nuna aƙidinsu ba da ilimi suka kafu ba kuma malam dangane da kolas da suke kira har yanzu ka duba masu kiran yawancinsu ma ɗaliban ilimi ne waɗanda ake ta haska musu wayannan abubuwan suna ganewa yanzu malam ka duba malam bashir yana karatu malam alkanawi yana karatu kana karatu malam musa yusuf yana karatu duk waɗannan ilimai da muke ta kwasa malam alhamdulillah ɗalibai da dama wannan abin ne yasa suke fahimtar yanzu abubuwan da aka sa a gaba cewa ɗarikacin can wani abu ne aka yi mata ado amma ƙasan shi kashi ne a ƙasa malam shi sa abubuwan gashi nan sai a siri su tono ake sai barinta ake ko kuma kullum zagi su ke yau da za mutu malam daɗi wasu za su yi murna murna za su saboda ni. ka tsaye musu a rai malam kana ta bayani ana gane addini kuma dama kai wannan shi ne ka. a fahimci addini a bauta ma Allah da 'yan ɗariƙa da suke waɗannan abubuwan su gyara addinin su su je su haɗu da Allah lafiya malam wannan shi ne burinka to Allah subhanahu ala isa a mizani Allah isa dai shi ake isa ka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda na faɗa zan kara faɗa da Allah in dai kai ahar suna ne kai hakuri mu jira waɗannan za su bugo da gaske tunda malamai ne za su bugo da Allah kai hakuri in kai suna ne Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na muna magana wa. Kana magana da Malam Murtala Ibrahim daga jihar Neja. Oh, Malam Murtala Ibrahim daga Neja muna sauraron ka. Ya, da farko dai wa Malam gaisuwa. Ina karban gaisuwa Malam Murtala. Mala Ahmad Ubangiji Allah ya taimake ku Allah ya karfafe ku. Wannan aiki da kuke yi Ubangiji Allah ya taimaka muku akan wannan da'awa da kuke yi. Amin amin Malam Murtala amin ya rabbal alamin. Eh Mala Ahmad daga cikin abin da nake tambaya ɗaya da nake so in yi shi ne. Saboda haka wani malami a shafin sarki zaki Abul Fatah yana kawo kurakurai na Ibn Taymiyyah da sauransu. to shi da nake tambayan kai na shan su ma mahalu suna akwai malaman su da suka ce ba wato ba kuskuri tambayi tambayan na ya wato idan har malaman suna sun yarda da cewa ahalu suna malaman suna kuskuri ko kuma wasu suna kuskuri ah. to su su ɗauki ainihin abin da yake daidai a ɗora a nidanin shari'a ƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu kamar yadda su ma sai su ya bude littattafan Sheikh Ibrahim Iyas inda aka ga cewa akwai kuskure a ɗauki daidai a bakon kuskure a yi watsi da shi to abin da kiran da nake so ko da yaushe a yi magana waɗannan malaman kenan da suke ƙoƙarin tuno wasu kurakurai da irin su malaman suna suka yi mu ba mun ce malaman su suna magana cewa malaman su ba ta kuskure ba in ma har ya binciko in ma har ya samu tabbas ni gaskiya ɗalibin ilimi ne ilimi na ne kai in gane a maganganun da yake faɗi gaskiya ba ne ko ba gaskiya ba ne yawa amma ni na gana ta maganganu a kan cewa ibn taymiya ya sha giya ya yi kaza ya kaza da sauransu yana ta kawo tafi da tafi yana ta buɗawa yana karantawa to mutum da ba zai iya zama ku tattauna ba ya za a yi ba sai je kasu mutum da gaji ba Ina lalle na ga sanarwar tattaunawa ka wanda kuma har yanzu ban ji ce komai a kai ba sai yanzu ka nuna cewa bai matan ka ba. Dan ya da talantan da aka yi wannan maganganun wanda ya har shi sarki sake haifar da wannan rudanin nuna yake kamar bai san ka ba wuya ba kuma na ga sako a shafin sarki zaki wanda na san kuma kullum sai ya shiga shafin sarki zaki ya gani amma na yi mamaki har yanzu bai rike sunan ka ba bai gane cewa waye ne ko kai waye ne ba. So abin ya kan bani mamaki. to amin wannan shi ne ƙorafi na insha Allah ubangiji Allah taimaka Allah taimaka mana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ko da kare akan layi assalamu alaikum ko ngaje kan da don ne kai ma ka kara kira da Allah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ala ina yi ne? Dan wada muna kira ka ya da ya Wa alaikum salam muna jin ka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa ina yi ne malam. Lafiya kalau. Malam ya ayyuka. Alhamdulillah ya wajen ku. Yawa sunana Nuruddin daga Bauchi. Nuruddin daga Bauchi muna jin ka. yawa yanzu eh, da manta na farko dai muna gode ba Allah ko muna gode muku da wannan kokari da kuke na wa Hello Hello Nuruddin waɗanda nake maluma da suke zuwa su yi tsoron Allah eh, duk abubuwan nan da ake faɗa suke zuwa suna inkari suna duniyar da bayan Allah to sun fa Allah ne tambaye su duk abin da suka aikata Allah ne tambaye su yawa don haka kar su halin bayan Allah su fahimci gaskiya fata na kenan Allah kuma ya saka muku da alheri Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam barka da aiki. Barka da damuwa ya sanyi. Lafiya da aiki ya ga jiya muna fata Allah ya kara muku da haƙuri dai muna ta kuma halin sunan ne. To, amma abin da muka gani abin da kuke tambaya su zo su kare, eh. na alawa ba za su zo su kare ba sai dai su je wani shafuka suna da wani abin nan. To, amma abin da nake so ni tambaya shi ne, su ne ke cewa idan ana rasta tauhidin asma wa sifat, su ce mutane na kamanta Allah da mutane da halittu. To irin wayannan maganganun da suke cikin jihazin mani ba san yanzu ba ne ko yaya. Su muke kira yanzu sosai mara bayani. To Allah ya sa dai su kira. Amin ya rabe. <laughs> Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya suna na daga garin Gombe. To Mustapha daga Gombe Yawa malam barka da haka ya gajiya ya ijtihadi. Alhamdulillah Allah, malam ina a gaishe ka sosai kuma ina jin jinjina ma bisa kokarin da kake yi na wayar da kan al'umma. Yato, malami yana da ɗan abun nan ne game da amsar da ka bayar kwanakin ma. A kan tafi na yau kuma tafi daban. Na? A kan wani tafi da muke ne ya wuce. eh to na ga kamar suna da dan alaƙa ne duk da akan abun nan din shi to bismillah yi magana yawa kwanaki akwai wanda ya kira yake tambayan dalilin da ya sa ba a sanya zahirin ma'ani a karanta da shi sai ka ce ba shi amsa cewa idan a idan arifi ne ya sa jahirin ma'ani ke karantarwa eh. hukuncin shi kamar ka Idan kuma idan kuma idan kuma ayu ne shi kisa ne. Ya halatta ba? Na? Idan amina jin shi ya halatta. Yawwa. to malam mutanen nan kullum suna ce wannan wa'yan ta'adda ya, kuma an yana ga ana samun irin wannan kalamu a cikin littattafan su na ce ba kullum su suna ce mana muna yan ta'adda amma kuma sai gashi su ma ana samun irin wannan abubuwan a cikin littattafan su wannan fa diya wani wajen zuwa. da zama guda wajen ya kawo wani irin maganganu na wuce iyaka kiro ne din nan suna da yawa ba yanzu mun taba a kowanne ta bari cewa wanda ya karanta littafin su in ba ya bayar a cikin su jini shi ya halatta wa ya taba dan ba su ba gaskiya ba taba yi ba wannan ba shi kaga su suka faɗa wannan mun ne kwamfutar kaga boko haram ba mm, gaskiya ai haka suke ce mana to malam ni idan ni ina requesting ne kuma idan idan da wata yin an samu lokaci a mana zama kan irin wannan kalaman nasu mana, wanda suke nuna irin kalmomi da addancin to shi ke mana godiya malam Allah ya saka da alkhairi a wutar gajiya Assalamu alaikum, Malam Musa. Wa alaikum salam Malam Musa, ya ne? Alhamdulillah, Allahumma. Kalau ma Musa ya Abuja. Alhamdulillah, ya ma. Ya hukari. Ina son shawara guda. Ina son bada shawara guda. Malam, ah, cewa su ke da 'yan uwa ba za su bari a samu kira ba a sa musu wani lamba na daban indiya ba. Ok, ma su wayan can nan? Akwai, Allah da su haka kira a filan Allah. Akwai wanda suka ga za su iya filin dagar ba ba su filin da Allah su tun da gaskiya ake nema. Malam idan da hali a sa musu wani lamba na daban wanda su ne kaɗai za su kira. Eh, insha Allah. Assalamu alaikum kwana. Assalamu alaikum. Aka ah, ma na fatan alheri. A godiya nake da muwa. din ma ma ma Musa kan cewa in su kira a samu su rumbar kuma ba su iya kira ba sai samu mu muna kira don Eh tun da na gama kira ba amma ba kira su kira ba. Eh a su amma kira ka mutum idan ba ya rungu transformer ba gaskiya ba ya wannan shafin ba. Eh gaskiya ya kira zai da a gansu a gansu mu da mutum kare su sun gane kare kansu mun zo gida kana yi ba su ya ba sai fatan alheri kawai Allah Allah ya Allah ya kara shi lafiya mana Allah ya kara shi lafiya kuma abun farin ciki da aka samu na biyu na ji an an an zo na gurin gayyata kuma ina insha Allah na samu za mu karbe na hannu biyu in Allah ya yarda insha Allah ina kallon ita ce kan cewa an zo na gurin gayyata zuwa malam Musa Isa Sunna wani ya zama na ya baka saurari kafin ba zama na yanzu zama goyon gaya da kan hawa islam wada na da alhamdulillah ya na yi madin halar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Hello? Wa wa Barka da lafiya ya Alhamdulillah kana magana da ɗalibin ka Abubakar Muhammad daga garin Maiduguri. Eh, hoton ka na ga hoton ka mala Abubakar kai. Yau, yau, ina farin ciki yau, ina farin ciki sosai da sosai da na samu na kira kuma ina maka fatan alheri. yau mutumin ka ya yi fatan kai wallahi ya hamsa ga ya tance mu sai babu asar sunna babu ba wani abu ne Allah ya so ya bambaro shi yasa ya amsa inda gaskiya ne ba tukunna wallahi ya zo na a ne ne ya yi ta cika ya yi ta kuri ya ya amsa wai zai gano da shi ya ce muna jiran shi wallahi da wani abu eh, To Allah ya tabbatar mana da alheri mana Allah ya kare kare kare wanda ya rabbal alamin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Musa ibn Fe. Na Malam Musa. Musa Idris daga Maiduguri. To Musa Yusuf daga Maiduguri. Musa Idris. Okay Musa Idris Abon Musa Idris. Na kwanan bawon na kira kama malam mun gaisa. Ya kokari malam. Ya ita ta haji malam. Ya sa malam To Allah saka maka. Allah ya rufa asiri, Allah ya kare ka malam. Allah kare mun kai kare bayan ka malam. Amin ya din ne shi in kai hukunta Allah ya mera mai kansa malam. Allah Allah ya taimake ka. Muna sauraron karatu malam muna fahimta insha Allah. malam jiya sarki zaki ya yi bulletin dina. Waye? Jiya sarki zaki ina bibiyan karatu shi da shi da wata waye abin fasadi ya yi bulletin dina, don na faɗa mar gaskiya. Dama abin haka suke ba wani abu ba ka rasa kuma. Wallahi tallahi malam jiya an yi abu mamaki a shafin nan. Abu damuwa ka gwai da kama wani an turo tambaya abin da ya muku din yanzu mabiya kuma masu kira ma yana musu abin da ya maka ka daina bibi ka je zuwa shafin nasu yanzu masu kira ma idan ya gano wa'annan mutanen daga bangaren har suna suke wallahi abin da ya maka ne yake musu ya hana a yi tambaya ya hana a bada amsa shi da mun faɗin kuma tambaya baya bada amsa shi wani abu ya fi sa to yanzu abin har su ke yi sai an yi ma tambaya ya ke bar amsa ko bayan mai eh, koren ya sauka kuma suka fara magana akan tambayar e ko wani ba mara adalci muke na mara. Allah ya gyara wasu kawai. Eh, shafin ya lalace malam mu alhamdulillah tun da kana nan kana karatu da mu, kowa ya san me a cikin jawabi ma'ani alhamdulillah kuma kana tabbatar mana abubuwan illa da yake cikin shi muna fahimta Allah ya saka maka da Amin Malam Musa. Na gode sosai. Amin na gode na gode Malam Musa. Ba da ba. Ina ina kan ziyara mu na gode sosai Malam Musa. Amin ya zafi mulawa khairan. Assalamu alaikum don uwa daga wani kasa ne wannan na ga noma na ga kori ne can can. Assalamu alaikum. mai plus 4 ne yawa wa yake magana daga yana kuma Hello? Na waye daga ina? Hello? Malam barka da waka ina maka da jaman Malam Hassan. Dan uwa daga jaman me suna? Suna Ahmed. To Ahmed daga jaman muna jin ka da uwa. Wala malam wala muna fata muna ma

Wa alaikum salam. Na'am, wa dawa muke magana. Malam Tela daga Cameroon. To Malam Tela daga Cameroon muna jin karan wa. Ya gajiya shek ya aiki. Alhamdulillah ya Cameroon. Daga Allah shek ya al'amura ya iyali. Allah sai godiya ya sanyi nan ko ba ko sanya wajen ku. Eh to ya dan dai kwana nan kam shek. Eh kuma da nan kwana da sauki. Ah, Allah ya taimaka shek Allah ya taimaka. Allah na ce shi ina da tambaya kamar guda ɗaya ko biyu ne tambayan kusan ɗaya ne da kuma tsokar ta na kamar a na muna ka na ce kamar mutumin da yake cewa Allah yana ko kam a jikin mutumin din ba ko'ina ba ne dama <laughs> Saura eh, biyu kuma, in dai Allah yana ko'ina ina sun yarda da eh. shi sani kuma dama ai an sani bai Allah bai kam ya fi dan adam. To in dai tun da haka ne sun sani kuma again duk wani abu da in dai yarin jayi wani wani abu zai zama shi ne. Eh. Ka fahimci nan a aqidan su dole dai Allah yana ko cikin mutum ma ko ne tambaya na daya <laughs> na biyu kuma duk wani abu da ya shi wani karfin ya shiga wani dama zai zama abu na yi gaskiya ne to tambaya na kenan wannan nake so shi ma warware ni kuma lokaci na kuma shi. eh Ka ku damu da wannan mutane irin wannan abubuwan dama shek in ban da aƙidar suna ina akwai kowane aƙida suna da wani abubuwa da suke koyewa sai an ja ka an shigar da kai daga ba in kana da rabon ka gane ka gane yanzu mu anan shek da ke ma kwata-kwata da ka samu wajen hausa ma ana wara wallahi akwai wani shehi yanzu wanda da shi ake ji a nan ka san abun da ma yake gardama ne a nan hmm. yana cewa ba inda ma so suka taba cewa wai ana ganin annabi don rai ah, wannan wannan a wajen gudan da ai wannan da ya zama ruwan da ya yi har abun nan mukamala ma na gani a shafin sarki zaki an yi da haka suna da wai an buga wajen awa nawa na bugawa shi ana shehin ne ya ce ba su kama faɗan wannan ba kuma ba a gidan ba tare suna jan mutane da yake anan ba su da yawa. kuma shi wata jami'a ne. shi ne ma shugaban da jami'a kwata kuma na nan kasan da anan shi ne dai yanzu fitacce ka buɗe ki ba mu da su soke. wallahi ya tura ma karamin nan da fulanan jiya na faɗa ce wannan ba a gidan su ba ne cewa ana ganin anan. wannan tabbacin bai karatu ba kenan. Malam hadisai ke ga wannan ilimi ne sosai amma ya gane yanzu yana so ya dan ja mutane don ana mu kam yawanci ma mutane ne suke da gidan a cikin gari kamar masu dawa. Ai da malam Musa ta kwana da kun ga masa yi mu yayi mu hadara kai yayi. To wallahi shi ne na jin ba ma su jin Hausa to ke za ka dawo su abubuwa wanda a dan kama zama ruwan dai a nan suna mutane da su da sa so ya mutane su yi ta. Gaskiya sai wanda ya ni yawwa ka gani ko yanzu a ba a jin hausa yanzu yanzu ko a suke neman mutane ta kuma kamar kebe uku ana fi da barna fahimta tana jin ƙarshe to irin waɗannan abubuwan kara da yanzu kamar lokacin da wannan ina na shiga mara kan wani yana suna gaya ma suna suna kiran shi da suna azaka suna kira shi da suna tarbiya ne ba na yi ba Na gaya maka na yi kuma suna da Na yi na yi wannan da cewa ai na kuma sai na gaya muku yadda ake koya mana shi a hankali a cikin kiran nan zan gaya maka. nan komai Allah ne in kai tarbiyya shi komai Allah ne sai ka yarda da wannan wallahi fitar da kai a kuma karfiya ni na san abun da ya raba da abun nan su dan aljini na wani dan abu karami shi hankali zan maka na suna ce yan tijaniya masu halala su kuma waɗannan ne na dan masu biyar gaya maka ce Allah a hankali zan gaya maka wannan abun mun yi wannan ya tijaniya masu wani rabu wannan masu wani rabiya kuma shiri ɗaya ne ya sa ya ba biyar da shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum da kada Wa alaikum salam kuna jin ka wana. barka da wa. Ya. Sai da gida na ne ya ku da. Amin. Ya ce. Muriya ka yana yankewa kace sunan ka wa abuwan kai hakuri. Amin. Ni da amin da hankali da abuja ne. Ok, to yana jin kamar alƙawari. Ya ku dani. Kalau wallahi ya sanyi. Eh, Alhamdulillah mala ya kokari. Alhamdulillah wala ya ya ba da lada mana. Amin babana. Malam kwana biyu da mutum duniyar malam da mutuwa ba da kira da kuma da aka ce za a kira shi da ya kira mutum ba ina tunatarwa. Malam okay ok malam alkalami ko malam waye mun yi gana sun kyau gaskiya amma da kan ɗaya amma da kan ku mutane da mutane ne ok eh Bueno, bueno, bueno, bueno. na ga shiru in ba su kira ba zan tashi don suna tsaya in ba su kira ba zan yi fatiya assalamu alaikum na waya kan layi akon kana magana da sai layi iya su daga garin puntuwa kamar lokal gwamnati sai layi iya su daga garin puntuwa kamar lokal gwamnati wa malam a yi magana a kan mutum yana gani da ganin Allah eh, eh, ah, eh ba haka bane ganin sa kwatankwacin ganin Allah jin sa kwatankwacin jin Allah zakin sa kwatankwacin zakin Allah sawa mi sawa eh shi abinda aka abinda ake abinda ake nufi yake fada hello eh yana jiwa kana kana fada abinda ake nufi a gurin eh mutum yana gani da ganin Allah yana ji da jin Allah ko ba haka bane eh haka ne ta yanzu akwai wani matsala akan wannan a ah, to sai sai ka sai kai bayani mutum. ba wani matsala yawa idan aka ce mutum yana gani da ganin Allah eh, ka ja kuwa ka ji lafazin ko dai fasara kawai haka yi eh fasara kawai oh, Okay. Amma ka ga ka ga guri na kuka karanta gaba daya ko ka ba? Eh na ji. Oh, Yawa mutum yana gani da ganin Allah. Yanzu kaman ganin Allah ba da ganin Allah Mutum ganin Allah. Don ya sa ganin Allah eh, kai ne bari karanta gurin mana yasiru sam'uhu yasma'u kasama il haqqi bi ittisa'i da'iratihi yana ji kaman jin Allah ba da jin Allah ke ne ba yana ji kaman jin Allah yana ji eh kaman jin Allah haka a fasarar kake nan a rubuce na kan zaka baka ji wani yasiru sam'uhu yasma'u kasama il haqq me kasama il eh mu a ce mu. A'a ba ku ba fassara mu inda na karanta littafin jawahiru ma'ani hakan rubutun ya yi kaji na karanta shi ko ba haka ne? Yana ji da jin kamar eh, kamar jin Allah. Kana ji na karanta maka har da ka shi bi. Eh, yana ji kamar jin Allah. Eh. To da abin da da wani sauti da zai ji. To waye ya sa shi sautin nan? Allah ne ya sa shi ji. Sautin na waye? Sautin na halittu mana yake ji. Waya sautin? Allah. To sautin na waye kenan za a ce? A! sautin na halittu mana. Eh, waya halitte shi? Allah ne ya halitte shi. To haka sautin na Allah ne kenan ko haram? Ah, wai ka so ka ce mun sautin da yake ji sautin Allah yake ji? Ba sautin Allah ba. shi sautin halitta ne ko malam eh, kuma halittan Allah ne halittan Allah ne shi kan shi sautin idan aka buga ganga na ji to sautin me na ji ne ka ji sautin ganga karin ganga to ita sautin ganga da ya tashi ce na ji sautin Allah ko ce na ji sautin ganga ne ka ji sautin halittar Allah eh. kuma eh haka kuwa Za ta ya da halitta ne na Allah sautin. Yawwa, to wannan sautin za a ce kaji sautin Allah. To, wani ya fahimta? Ore ko yana jin kai hawa yana fahimta ba, abu da kai ba ka fahimta ne ka fahimta ne. Kai ba ka fahimta ba. A wa da kai ne baka fahimta ba. Sai a wani amma yanzu kire nace a jawahiru ba ne. Juzu ina. Eh. babi na biyar eh. wasali na uku eh. yasma'u yasiru sam'uhu jinsa zai zama yasma'u yana ji ka sama ilha kaman jin Allah fasara birnin eh yana ji kaman jin Allah kaman jin Allah ah. eh, idan mutum ah. ya mika kan shi ga Allah komai shi ne ganin kowa shi kawai abin da yake zuciyar shi ta tafi zuwa ga Allah wannan kana magana istighraq ne ba ni na magana hulul ne ba ittihad da ittihad ba istighraq ne ke magana ba nace maka yasu ka sama ilhaq ka fita eh, ina zuwa idan idan zuciyar shi ta tafi ga Allah gaba ɗaya shi zai zanto eh. ba wata magana da zai iya fartawa irin ta wasu mutane da daban haka wa'anda ba kan tafiya ce suke ba yawa zai dinga yawa zai dinga ji zai dinga ji yawa zai dinga ji yawa ka ji na Ina eh. dinga kawai zai dinga eh. Eh? kawai. Ko da Zai dinga eh. Allah. Yawa. Ba

sai yana waɗansu maganganu kamar bai ji abin da ake faɗa ba. Ah. To, ai, inda malam yake suka ce yana ji kamar jin Allah. Ah. To, ai, jin halittu kowa ya san tun da kuma cikin halittu yake ya san ya ne jin yake. Ko a cikin garin da yake idan ana wani abu ta wani bangare a inda yake bai zai ji ba kuma ya san jin Allah ba haka ba ne. Shi Allah ko a ina ake wani abu zai ji kuma a lokacin da dubban mutane suke magana a lokaci da shi Allah yana ji kuma ya san abin da suke fada. Mm. Ai da mata ya ce yana jin da ji yana jin abin da Allah ya halitta ba ne. Ba ai ba wani aka ce ba, aka ce yana jin kaman jin Allah. Haka ne suka rubuta cikin jawabi ma'ani shi kuma yana son ya sarrafa maganar din eh. kamar yana jin eh, abin da Allah ya halitta eh, wanda kuma wannan ba haka ba ah. ya kamata in zai kare ya kare kawai. <laughs>

To Mukta muna ka daga bayan sa. Sai ina ma fatan alheri. To Mukta godiya nake. To gaskiya yau karatu na wahayi ne. Ya yi ba? Ah, ya ma sha ne ne, ai nan da rinda wani ya tana program don kalar wanda aka fara aka gobe ne za a yi karatu. Ayya, a yau ne ba da yadda baka kalla mai kyau bane. Wallahi karatu nan ya sha ne yin waran, la ilaha illallah. Amma a ba komai ba komai amma duk da haka babu wani abu da eh. sako ne da zamu isa insha Allah insha Allah wato wato malam kana fahimta ba eh. wannan karatu wannan halda ta takwas kenan kwarai kuwa to malam wannan eh hello wato kana ji ba eh muna jinka

to wasu da suke fitowa su so raddi duk malaman sai ya dare su fito amma sun ga su suna fitowa a raddi idan sun go raddi raddin nan maganganun da kafa haɗin akwai shi sai dai a nema masa yadda za a masa tawili kuma ga shi na larabcin ba zai ɗauki tawilin ba. ina ko kusa. sun raddi yansu masu bi na gani na hakika da gaskiya to ya kamata su fahimta wannan mutanen wallahi tallahi tura su suke yi kawai ba wai ba wai wai a maganar addini ne a gaban su wallahi a'a ne san ransu ya musewa Allah dai mana imani sannan abin da za ka kara lura a cikin mana idan suka tashi raddin maimakon su kare su gyara al'amuran abubuwan da yake daga cikin abin da aka faɗa musu na cikin littattafan su a yanzu ce ibn miya kaza ya ibn miya shi ma ai kaza ibn taymiya ma ga inda yace kaza ga inda yace kaza to shi kenan idan mu ne malaman sun karantar da mu kuma har yanzu suna mana fahimta suna karantar da mu akan fahimtar ga abin da ibn ya yake magana kai ga abubuwan sun da basu fahimta ba mun fahimci lalle haka ne a ce tun da eh, suna yin hukunci, ibi hukunci ibn ya ma kaza to sun yadda wannan abun kenan na gidan nasu ma haka ne kenan haka ne a to in dai ba haka ba to ya za su kafa hujja a kai ana ce ma gidanka ga kashi nan ga wannan ka goge ga gyara kuma kana ta san ma akwai Allah ya gyara to ubangiji Allah ya kyauta Allah ya gyara gaskiya gaskiya wannan shejin na namu na Maiduguri gaskiya akwai aiki a gabansa. Akwai kuwa. Akwai aiki a gabansa. Muna jiran shi da Allah karatu takwas zai yanzu da yanzu ba mun ji shiru bai ce komai ba karatu takwas. Sai ya ta magana ya ce yana magana wai da wani ma'ani akwai yadda ya kamata kafin ka bude ka karanta ta da misalai dai gashi nan dai babu wannan dai to mu ne yanzu ne ya fito dai wannan karatun idan ma da tawili da za a mata zai mu ne mu ji a bakin sa ya mutu da tawili mun tabbatar dai akwai da yanzu bas shine kawai eh saboda masu kira da yawa malam ina maka fatan alheri ubangiji Allah ya sanya wannan abun a cikin mizani ya sanya ma a cikin ayyukan da na alheri Allah kuma ya sa ayyuka da ikhlasi Allah kuma ya biya mana bukatun na alheri Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon bin ya nuna mana kuma karya karya ne ba mu ikon guje haka malam muna hafata ne ma godiya wallahi kuma ana fahimta a ci gaba a ci gaba Allah sunna kenan wallahi a ci gaba yan uwa daga tambaya biyu zan tashi da Allah ku yi hakuri daga biyu zan tashi malam Musa salamu alaikum wa alaikum assalam <laughs> Ban yi yin dawowa ba amma akwai wani 'ɗan uwa da ya shigo na ji tausayin shi sosai. Wallahi kan na ji tausayin shi fiye da yadda kake tunani. Yanzu dubi da shi wani so bayani suka bayar shi malam. Ɗan musulmi. A haife ka musulmi. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane abin da ake haifa ana haifan shi akan addinin musulunci yanzu kan dan Allah irin addinin da aka ba wani ba sai musulunci mara wannan fi sabilillah ba su taimaka mabiyansu ba da sunan su na malamai sun bar mutane a cikin irin wannan duhu yanzu babu aiki a gaban yanzu dubi irin a ɗauka aka ba wannan bawan Allah wallahi malam yana magana bakin jahili ne fitik ba abin da ya sani game da addini amma ka kasuwa shi ne fa kare magana shi ne yanzu addini ma ba duk ba magana da malam yake so ya gaya maka yana so ya zama kawai komai Allah ne ba maganganun ba gaba ita ta tare da komai Allah ne Zahiri ne ba sa da shi ne ba Allah ya yi tajalli a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu na ba wani marot. To dan Allah malam, dan Allah malaman dariƙa, in dai har suna ji dan Allah su taimaka su dinga karatuttuka kan irin wa'annan abubuwan su raba mabiyansu da irin wannan a gidan wallahi Allah ba zai bar su ba. illahi Allah ba zai bar su saboda sun ci amanan annabi in har suka bar mabiyansu cikin irin wannan halin da ake ciki na rantsa da girman Allah sun ci amanan annabi sun canja annabi addinin shi malam wannan sun ci amanan addini ito al'ulama wa rasul anbiya wannan ba su da ciki in har suka bar mabiyan su haka wallahi sun ci sun amanan Allah sun ci amanan manzo sun ci amanan ayyan mutum Mala yanzu kai ne Na? Wannan yake irin wannan ma'ana mala kai baka ji tausayin shi ba? Ah wallahi sosai san kibla shi ba. Wallahi abin tausayi ne mala. Bai ma san waye Allah sa ba har yanzu. Allah. Bai ai shi ba bai ma san musulmi ba da shi. Bai ma san musulunci ba shi kwata-kwata ma bai ma san menene ma musulunci ba. kawai suna ne musulmi kawai wajen na alin ya aba ana shi kawai ya tashi a gidansu ya gara addini amma wallahi bai san mene addinin ba inna lillahi wa inna ilaihi to dan Allah su alai shatima almiskin da manyan manyan malaman su dan Allah su yi hakuri su tashi in dai ka tsana akwai manyan manyan malaman dariƙa dan Allah su tashi su yi magana su yi karatu su karantar a yanzu ana rudan mutane a wajen maulidi wai za a yi taron maulidi ba shi mutane suke bukata ba ga irin addini na mabiyansu suke yi su taso su karantar da su addini a fahimtar da su waye Allah a faɗa musu tauhidi malam Allah ya rufa mana asiri malam Allah ya rufa mana asiri Allah ka sabta mana ƴaƴanmu Allah ka rufa mana asiri wallahi malam wannan bala'in ko nan muna fama da shi yara ƙanana za a gani irin addinin nan na hakika sun sun mai da shi zamani malam kada ce ka kula surutu ya uwa ko hakuri ni kawai na ji tausayin wannan yaran ne wallahi shi ya sa kira ya dai inganta addinin shi malaman su inganta musu addinin su wannan ne ba addini ba ne wannan addini to a wannan aibar ni ni da yanzu wannan magana shi gwara ma kristiyaniti mara wallahi mara Allah gwara kristiyaniti su ai kristiyaniti mara ai so zai a kan abubuwa uku ne kawai su cewa su kai su Allah uku ne ai Ko shi ba yanzu wannan fa a kira shi duk wani halitta ba Allah ne. To Allah rufa asiri mana. Allah sa mu cika da imani Allah ya yi mana akida mu Allah ce da mata shi rawa shirin cikin ayyuka mana Allah biya ku Allah biya ku Allah saka muku da alkhairi mana a baka lafiya. Ko da ɗaya zan tashi kowa waye mutum ɗaya kira zan tashi a kansa. Daga ko da ɗaya zan tashi ko waye ne.

to Allah ya ƙara ilimi mai amfani. Amin ya rab. Malam, malam fatan alkhairi ne da kuma jinjina da kuma ya maka addu'a Allah ya ƙara kare ka daga sharrin mabiya. Amin amin amin. Wato gaskiya ne malam zan zan faɗa abin da mutane suke faɗa likitan jawahir da ma'ani da kuma ƙarya ne injiniya jawahir da ma'ani. Malam Ibrahim ya ce professor jawahir. Malam, malam. saboda farfesan da wani lamari wani haka yake mara farko da gaske za kuma lawa kaira malam kai ma fahim kai ma fahim malam zaki ne ka fa abin da yasa na faɗa wallahi malam ka yaƙi fikar ka a maiduguri da Al-Muskin, wallahi tsoron ka yake ji kaga ba irin kalubalen da baka jefa masa ba kafin malam asar suna jefa masa ya san da zaman ka a Maiduguri ma ka ga malam ya aka kiran ka ba samar da nake nema ga malam Musa na san yana je na amma bai je na ba zai je insha Allah ina neman alfama da wannan abu da ya da ya saka wani sharadi na gudu da ni hankali wannan abubuwan da saka ba abubuwa ne na ya shirya ya karɓi ba da aka jefa masa ba to amma duk da haka malam musa wacin ta da ka ba shi duk ka ba shi amsa duk wannan maganar da yake na alhawari da la'awar laharin duk magana ce kawai ta abana su kansu wani suka zauna a gindinsa sun san cewa ka ba shi amsa kuma an ta fita to amma wallahi duniya da ta sha batta shekuma a miskin wallahi tsoron ka yake kuma datta nan ta ta wata ce in a kan kai na dattan mawuci domin datta na gaske in dai dattan ne baya tsoro saboda haka malam musa bari malam ka ba shi ansa ni so kai ya karɓi da ya karka inda da gaske yake yi kuma abin da yake da gaske yake yi to ma ne kan magana ta ba ko na ya ah. kai labari ba ko ba zai kai labari ba ya duka to ai abin da ya sani kenan ai abin da ya sani kenan mala abin da ya sa mala ai kaga yanzu ai suna dan ganin dama dama gurin malam asar suna saboda shi yanzu malam suna malam asar suna kawai ya ya bada muhimmanci wajen ganin karewa ya za a yi da suna da abin nan kai kuma yanzu malam yadda suka ga kayan musu tonan siriya suna cikin su kayan mata shiga da duk cikin su ba wanda ya mutu wani shiga kuma har yanzu sabon ilimi kake ba su don abubuwan da kake faɗa malam in eh, sun karanta jawahir da ma'anar to karatun zuƙu suke masa ba karatun na fahimta suke ba wato har yanzu abin da yake rikita su malam sabon karatun kake ba su to wannan shi yasa ba za kauna da kai ba saboda kai ka fito da abubuwan da malam Musa kwana shi har yanzu kawai karanta musu yake dan yin su sama sama to yanzu malam sun kujin tsoron kama da ma'aikan mutuwan da ya ɗauki ransu da sun sama na ɓoye ya zuwa ɗaya ne kai kuma kana ko kuma kwakwar su ji kunyar lahira da su ji kunyar duniya duk wannan abin da yake mala abin da ake cewa ya ke ka kuka ciwo don haka wala duk wanda bai sani ba ya ma sani cewa Dr. Shatima Al-Miskin kai yake jin tsoro tunda duk gwagwarmayar da ake ba abin da bai sani da yana ji ya yi shiru ga ta kusa da shi amma ka ga saboda neman suna yake kuma saboda korar kunya ko ce tabarmar kunya da hauka ake naɗe ta kaga sai an samu malam Musa asali suna gayyata da wasu sharuɗa saboda kai da kake kusa da shi yana jin tsoronka saboda haka Yayi hakuri haƙuri ya ka kai in so ka ba shi ansar a wannan sharaɗin wallahi ya san wannan sharaɗin kai in ya ɗora ma ya san za ka cika shi har ma ka ɗora masa bashi a kai kuma ba shi da ta cewa shi yasa malam yana ganin ka ya kawar da kai da kanka ya tafi kan malam Musa malam Musa ya yi haƙuri ya haɗa kan shi domin wa'yan cewa karama maganin zuwan bambara dan ba wanda zai ma ba wanda zai magana ba malam Musa ba zai maganin sa wani ba shi malam Musa ya dan daga musu kawa ne ya daga ba. kai ko malam na kai masa iban karan mahaukaciya irin yadda iska take iban karma ne haka zaka yaje shi malam to malam Allah ya taimaka Allah ya kara basira Allah kuma ya kara ganar da mutane dan malam wallahi sakonka yana zuwa inda ba a tsammani kuma alhamdulillahi Allah Ubangiji ya biya Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa wannan abubuwan da ake sa shi a mizani na alkhairi Allah ya kare shi ya da mu nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta da nuna mana karya karya ta ce ba mu bi guje mata Allah ya saka da alkhairi malam Allah kuma ya sa wasu nan gaba su yi koyi da ku wajen wannan jihadin ko in ce mu yi koyi da ku dan abu ne da bai kamata mu ma mu ce cire kanmu ba Allah sa mu zanto masu da ku a wannan jari na yi kan magana malam ba a wannan suna na ba ne suna na Buhari Usman daga nan garin jihar Jigawa na barka lafiya malam ya Allah sa ka ya kuri zan kira mala Ibrahim kira mala Ibrahim sai zan kira mala Ibrahim in yi kwaciya daga mala Ibrahim kawai sai tashi

Ya Sheikh Ahmad Nishar alhamdulillah Mala Ahmad. Nijar Profesa Ahmad yana nan Profesa Jawahir Ma'ani yan Nijar suna nan suna sauraron Profesa Malam Ahmad. Eh mana wani na ai wani na yi abin nan ce to yau ni dai tambaya guda gare ni zuwa bi Malam Ahmad. Eh, wannan da ka ce Malam Ahmad eh, su sukan ce tunda abin da ya sa muka makara ba mu buga ba ma da wuri saboda muna jira su hito. Da ba ma yanzu wato to tunda mun gaba su hito ba mun za mu yi tambaya. Eh. To Malam Ahmad tambaya ta ita ce idan suka kamar inda ka ce Malam Ahmad sun ce Allah yana ji kamar yanda muke ji alal misali eh. kenan yanzu Allah idan na ce Imala Ahmad yana da riga kamar irin tawa kenan akwai wani abu da muka gama an komen tare da shi akwai wani abu da Amala Ahmad ke da irin nawa eh, kenan Mala Ahmad yana da yana da jiki tunda na sa riga kai ma Mala Ahmad kana da jiki ko ba haka ba ne Mala Ahmad To idan aka ce Allah na ji kamar ni yadda nake ji, astaghfirullah. Kenan akwai wani abu da muke da kankaman tattoniya da ni da Allah. To me hukuncin wanda ya wannan abu Malam Ahmad a addinin musulunci? In haka ne kuma ai akwai inda wanda suke cewa kuma a alƙur'ani inda ba su amince ba Allah yana cewa yana da akwai hannuwa ko ba haka ba ne ina son a gyara mun in ba haka ba ne. To ai a nan ma su ba su amince ba da Allah na da hannuwa ko ba haka ba. To in dai haka ne Tunda Allah da kai ce yana da su ba su amince ba to yaya kenan nan an ce nan da eh, sun kwatanta Allah da jiki da jin da jin dan adam da jin kamar yaya ake iya kwatanta wannan tunda shi Omar san ya ce yana da hannuwa Malam Ahmad ana fahimta ta sosai ma sosai ma sosai ma na gane yau Yawwa to shi ne nike so in fahimta a nan ga. In har yana da hannuwa a can ya faɗi, to amma ai bai sai ba irin na mutum ko wani abu haka. To su kuma nan sun musulunta yana shi kamar shi mutum. To shi ne nike so in fahimta a ɗan haska mun cikin wannan zahiyar Malam Ahmad mu gane. Eh, insha Allah rabi Malam Ahmad na gode da karatu kuma mun gode mun ji daɗin karatun wannan ƙwarai Malam Ahmad. Eh sai magana ta ta ƙarshe Malam Ahmad. Wannan a karatun ba wani suna ba ne, Ni abin da nake fahimta kenan. Wallahi wannan karatu inda sun fahimta karatu nasu ne. kuma wallahi sai sun yi alu suna karuwa cikin wannan karatu eh, eh saboda in suka tsaya suka fahimta duka komi da ake wadi nasu ne na su gyara kuskuren su ne Eh mana to aya bai kai bawa kai ana ta wani abu ta ce ta ce ma kawai abu su yi to su su kare in suna iya kare ma Ahmad in kuma ba sa iya kare su zo su roki karatu shi ke. Wa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To, daga amsa mala Ibrahim zan tashi. Daga amsa mala Ibrahim zan tashi. Dama shi dama ce mutum ɗaya ne ma shi don ya kira na kira shi. To tambaya da mala Ibrahim ya yi gashi anan suna cewa suna kamanta jin Allah da jin halittu to me hukuncin wanda ya kamanta jin Allah da jin wani halitta wannan na yi magana cikin karatu na kama ga ganin malamai da dama duk wanda ya ce jin sakamakon jin Allah ganin sakamakon ganin Allah zatin sakamakon zatin Allah ya kafirta kafiri ne a kai sai haka malamai suka bar fatawa kuma a haka muke sannan na biyu cewa su waɗannan ba su tabbatar wa Allah hannu ba suna ma kori bayan shi Allah bai ce ba hannunsa kamar nawa ne a haka ma suna kori to ya aka yi abun da Allah ya ce da shi kuma bai ce yana kamar na wane ba ma suna kori tukunna abun da Allah ya kare ta kuma ce irin na wane ne kaga tambaya da ya fito fili gaskiya ne kun da Allah ya ce da hannu amma bai ce hannun irin na wane ba a haka ma ba ku yarda da hannu ba kuna kori amma sai yana ji sai kuka kamanta jin da na halitta lalle wannan kun gaba kun bayani tufkar da warwara wanda ba ta da kwata-kwata a shari'ar Allah hakan wauta ne ma a zahiri ga wanda zai iya fahimta Allah ya gyara mana imani mu ya daura mu kan dare ya rayar da mu a kai ya yi mana wafati a kai subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh